Sashen Hausa na Sido Kalangu na mamada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. bayan ficewar dakarun barkana daga amali akwai yiwuwar kasancewar wannan runduna a nijar inji shugaban faransa yayin wani taron manema labarai a ranar jiya tuni 'yan kasa sun fara ba da albarkacin bakin su kawai al'amari 758 shine adadin makarantun da aka rufe a yankin tilaberi dalilin matsalar tsaro ya gwamnati nijar za ta yi domin magance wannan matsala prime minister uhudu mudu muhammadu ya yi magana a cikin shirinmu na musamman fatima babu suna ta yi tsokaci kan yadda kungiyarta take aiki domin rike 'yan mata a makaranta a ƙauyen kalgo na dogon dutse. da da yanzu galaban na naku ɗaya na bin ɗaya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar a ranar jiya a Paris a yan taron manema labarai bayan taron shugabannin Afirka da na tarayyar Turai kan kasancewar dakarun barkana eh, da za su barin ƙasar Mali amma za a tsayar da su a yankin Sahel a cewar sa. ana ganin nijar za ta watakila za ta karbi wannan dakaru na barkan to koyaya 'yan kasa suke kallon wannan al'amari tambayar da kalangu ta aza musu eh sojojin faransa in alheri ne a bisa yankin sahel mali ba ta kore su mali su jima suna samun matsaloli tsakanin su da faransan nan ta samu ta kubtar gare su kenan mu ba mu ajina gare mu ba eh gaskiya sojojin faransa zan aminta da su ba damuwa an tanke Nijeriya. Ni a matsayina na ɗan ƙasar Nijar shagabanninmu cin moriyar Faransa kawai suke karewa maimakon amfaninmu. Yau yau ne za mu samu ciki illa gurɓata yankin. Ba za ma tunowa da amfaninmu. shi dai talaka dai bai da abin da zai gai eh, su masu iko su suka san abin da za su kama 'yan ƙasa su wanda zai amfani su manzala na cewa man dalla alakairin kafa ilihi wanda ya kama aka yi alheri aka kyarkyar alheri da kai da shi duka ladan ku guda eh, kuma man dalla ala sharri wanda ya kama aka yi sharri aka kyarkyar sharri da kai da shi zanubin ku guda duk abin da ma'ikwanci zai kawo a ƙasar shi in na alheri ne to 'yan ƙasa za su mai fata alheri in kuma na sharri ne Allah kawar da shi Shugabannin kasashen Afirka da gwamnatoci da kuma shugabannin kasashen tarayyar Turai su 27 suke halarta eh, ta ranar eh, jiya a dandalin tarayyar Turai da na tarayyar Afirka a karo na shida a birnin Bruxelles. A cewar shugaba mai ci na tarayyar Afirka Maki Sala ana batun aiki tare da ta wani sabon mahaja na dangantaka tsakanin shiyoyin biyu. akwai batun zuba kuɗi domin ci gaba canjin yanayi fasahar zamani da batun sabbin makamashi yadda ya jaddada cewa miliyan 600 ne na 'yan afirka ba su da wutar lantarki duk da cewa afirka ta ɗauki niyya a cikin yarjejonin paris da na kuma shirin babbar ganuwa ta itace. Yankin Tilaberi na da makarantu 758 da aka rufe tare da wani adadi na 'yan makaranta fiye da 72 in je Firaminista Uhudu Mudu. Muhammadu gaban wannan matsala hukumomin Nijar ta hanyar shirin tallafa na shekara 2022 na hangen ɗaukar nauyin ba da ilimi a cikin wato matsalar gaggawa a yankunan tashin hankali. Uhumudu Muhammadu, Prime Minister a cikin rahoton Farid Burema. Domin tunkarar wannan al'amari, ofishin ministan da ke kula da ilimi na ƙasa ya aiwatar da waɗansu tsare-tsare na cibiyoyin haɗuwa da ya ƙumshi su 29 wanda aka yi tsarin shaddawalin aiki kuma wannan tsarin aiki ya kumshi gine-gine na zamani da samar da rumbin tsimin abinci ga ɗalibai da ɗaukar ɗawainiyar ɗalibai da malamansu da kuma samar da kayan karatu da shigar da tsarin karatu da koyon aiki don haka ne ina kira ga dukkan abokanin hulɗa su bi wannan tsare-tsare domin tabbatar da ci gaban ilimi ga dukkan waɗannan yara 'yan makaranta da suka samu tsaiko wajen karatu saboda saboda lamarin rashin tsaro. Arlite birnin yada zango na bakin haure da ke yankin Agadas na samun karin bakin haure kowace shekara da ke fitowa daga wasu kasashen Afirka. Ana samun daga cikinsu masu diploma da kuma masana da ke tallafa al'ummomin wurin a kwarewarsu in je mauli abdurrahman magajin garin arlita a cikin rahoton adama dawaki lamarin bakuncin haure a yanda muke rayuwa da shi a yau ina ganin ya ba da damar buɗi ga sana'o'in inganta tattalin arzikin kwamin dinmu amma a ganin al'umma tana ganin kamar shi mai zuwa bakuncin haure mutum ne da bai san komi ba mai neman aikin yi wani wuri alhali ko a cikin masu zuwa bakuncin hauren nan za ka samu masana akwai dokto dokto akwai injiniyoyi idan ka kusance su za ka gano da sun letaro ƙasashe da dama kuma suna kumshe da ilimi da ake iya wa sauyi na ƙarfafa masaniyar ƙwaraya a cikin ƙananan hukumomin wani sashe kuma mai fa'ida ta hanyar ƙungiyoyin masu aiki kan bakuncin habre mun samu taimako mai fa'ida ginin cibiyoyin karɓar aifuwa kalasoshi da zubin kaya ƙananan furoje da ƙungiyoyin suka girka cikin gari a shiminci dai bakuncin habre shi shike ne na shimfiɗa haɗin kai tsakanin 'yan ƙasa na nan gida da na waje kuma kuma yana kawo cin moriya an dai an san yadda za a kulawa da shi. Likitar Gaya ta zamantar da wurinta na kula da masu tabuwar kwakwalwa tare da taimakon abokan hulɗa kamar ƙungiyar Annabel ta kasar Belgica akwai ƙarin ƙwararru da magunguna ana samun mara lafiya da ke kwarara da kashi hudu a cikin waɗannan wuri na kula da masu taɓuwar kai. A cewar Maniru Idrisa jami'in sashen kula da mara lafiya na kwakwalwa a likitar gaya a cikin rahoton Fadel Alu. Nan cibiyar binciken lafiya ce to amma yakan zo muna da mu aiwata sa ido ga marasa lafiya a wajen sashen karɓar marasa lafiya. Haka kuma akwai marasa lafiya da ake riƙewa a dalilin wata kamuwa da cutar gangar jiki. Kuma a tsawon zaman jinyar mun gano da akwai wasu masu rikitar kwakwalwa su kuma ana kulawa da su a sashen bayar da magani. Muna da ɓangare bakwai na marasa lafiya da ke zaman jinya a sassa daban-daban na bada magani. Akwai kuma ƙididdigar da muke marasa maras lahiyan zai zo ya samu sakamakonsa da magungunansa komi da komi dai ya kuma koma gidansa a shekara 2021 adadin ya lumku so hudu dangance da yawan masu zowa mun haya daga adadin sabbin karba 80 a shekara har zuwa fiye da marasa lafiya 400 A ranar 11 ga watan Fabrairu a gefe da ranar ƙasa da ƙasa ta mata da 'yan mata masu kimiyya an yi taro a Yamai bisa taken ruwa da kimiyyar zamani ƙalubale da tsinkayen gaba domin mata da 'yan mata Muhammad Adamu ministan ruwa da tsabta ya yi bayani kan yadda fasahar zamani za taimakawa kula da ruwa a Nijar a cikin rahoton Olivier Asugubabi. Fasahar kirkira tana iya taimakawa wajen kula da ruwa fannoni da dama kamar kimiyyar tantance wuri muna da gine-gine da dama a bangaren yankin karkara fasa'ar kirkira tana iya bamu damar sa ido kan ci gaba da sanin halin da waɗannan gine-gine suke ciki haka kuma tana bamu damar yin aiki kan kulawa da waɗannan albarkatun ruwa kimiyya tana ba da damar tabbatar da wani sa ido kan inganci yawa da amfanin da ake yi da wannan ruwa haka kuma yana yi a duk cikin tsarin shirya alkaluma. domin kun sani a yau ruwa ana sayan su ne daga wannan kenan yana da muhimmanci a samu kayayyaki da za su taimakawa yaya za a iya kula da ruwa za a shan wannan ruwa domin baiwa ƙananan hukumomi da muka mika ma da su sa ido ga kulawa ga waɗanda an ka ba wannan kaya daban-daban daga ɓangaren waɗannan gine Domin rigakafin cututtuka masu nasaba da rashin tsafta wata kungiya mai zaman kanta tare da tallafin gwamnatin Nijar ta fara kamfan wayar da kai a cikin ƙananan hukumomin jihar birnin Kwanni tana wayar da kai kan muhimmancin gina salangu cikin gidaje domin kaucewa gurɓacewar iskan da ake shaƙa. Sa'adu Abubakar mai kula da ayyukan kungiyar ya yi wa Asman Musa Arzika ƙarin haske. An yi nazari da cewa muna sakaci da abin da ya shafi tsafta shi kuma rashin tsaftan nan yana da illa sosai bisa ga mu kuma da kare mu saboda shine gwamnati ya dauki wani kuduri na cewa duk cikin kasar Nijar kinga yanzu ba zancen kwanna ake duk cikin Nijar da inda magidanci yake sai ya gina salanga saboda kare lahiyar shi da lahiyar iyalin shi kuma da lahiyar al'umma gaba daya mu aka wakilta saboda mu zo mu dafa ma wanga komin guda hudu na cikin kwanni ta hiyar da wannan ayyukan abin da muke so mu yi kiran mutane in abu ya zo aka ce daga gwamnati ya hoto kuma musamman ma duk abin da za a hudi dangance da tsafta mutane sai dai a tanatar da su sun sani sun sani muhimmancin tsafta ko ga addinin to don ku tsafta musamman in mun ka diba nan abin da ya shafi ga gunduma ta kwanni wani dan lokaci da ya huce mun shiga cikin wani yanayi na wata annoba da ta same mu ina ga har rayuka ta dauka wanda ake cewa kolera abu ne wanda akasari rashin tsafta ne yake haddasa shi kenan shi wanga program musamman program ne dan kare lafiyar al'umma kuma dan inganta rayuwarsu A Yame a jiya da misalin karfe uku da rabi na murece makarantu hudu na ƙauyen guda leshiyar Yame ta ɗaya suka kone a lokaci guda alhali kuma ɗalibai na cikin azuzuwa a cewar daraktar makarantar firamaren gudal turwa ba a samu asarar rayuka ba amma azuzuwan zana goma suka kone sannan kuma wato kusan bancucuka ɗari suka kone da kayan karatu kobobi da kuma babur biyu da mota guda da bisashe suka kwaine kurmusu in ji daraktar makarantar. To sai rahoton mu na musamman domin ingiza ya kara sanya ɗiya mata makaranta da rike su ƙungiyoyin ba da tallafi kamar ƙungiyar mata uwayen yara da aka kafa cikin makarantu na yankin Dogon Dutse. Ƙungiyar ƙauyen Kalgo cikin hukumar Dogon Dutse na da kofa wajen kafa tsarin ba da gudunmuwa domin taimakawa makarantar Fatima eh, Babu Suna shugabar ƙungiyar ta Kalgo a cikin rahoton Abdulaziz Dayuma. lakwal mu ta jihar kalgo dan zuba zuba muka yi na uwayen yan lakwal yanzu abinda mun muka cin muware cikin zuba zuba mu mun samu ka 276 su a gare mu cikin zuba zuban mu mm. eh, muna taimakawa kamar lakwal hakan ga shi ya mata hakan ga in wani hakan ga zaka kama wanda ya zan ana son aiwata goga abin ga ana iya ɗiba a dan mai ciki haka muke yin ta kamar yanzu cikin tsarin kuma kun ka tsara za ku taimaka ma kamar lakwal haka lakwal ta da matsalar wurin zama mu ma muna zuwa dai muna dan jewa ya muna komowa an yi zancen tabarni in Allah ya sare ni hoyi ana iya a yi su wani irin kokari ku don tallafa ma ku mata don su zamana lakwal kokari da muka yi na tallafa ma mu mata to muna son dai muna ta gargadin su dai su zamna lakwal inda duk ya zan diya mace ki so ki ce ki saki lakwal ki ta armi ba mu da raida da haka nan sai mu zo mu haɗi mu ce ma mu ka a raida a saki ta zuwa ta armi sai lotan da Allah ci da ta rawa ta rabo. Babu yarinyar da aka iya hidda a yi mata armi kuma duka yarinyar da ta isa lakwal ana kawo ta lakwal. Kuna iya tabbatar muna da wannan zance. a wannan zance kai ni kan kai na gane ni a da tsayan ya ta sai izi ta yi ta yi shekarar ta uku tana sai izi da an ka hidda ta ba ta ga sunanta ba ta komo maza suna sun ta yadi ya su yi armi wallahi kankanta ta sai kayyuna ta koma lakwal tana can wancan wurin tana lakwal can haka kasan ku in akwai abin daga sa a yin dai kaga dai da ce aka yi armin tuhum da ana bukatar son lakwalin dai kuma armin ba tashi yin shi ba bisa ga zuwan yara ya mata lakwal nan ga wurin garin naku na kalgo kaga kun ha gani akwai ci gaba ko akwai ci gaba alhamdulillah tunda ko da washe kara ana akai zuwan yara diya mata kuma shi na da unhwani kuma ko da ana gargada da su dai su rika rika lakwal kenan dai ku dai nan ga kalgo kuna sa diya mata lakwal warai warai muka sa diya mata lakwal Studio To na gani duka-duka da haka ne muka zo ƙarshen labaran namu daga nan sashen Hausa na studio Kalangu Isa Lauli ya taimaka mana a bisa kan injin da Malam Asumana Shina. barin haɗa ko da Malam Musa Hassan da zai gabatar muku da labaru da harshen zamanci a huta lafiya. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalangu haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai, hawa na gode. lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.